يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو لا ربا أشرين دقيا قوة bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1444 wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu shekara ta 2023 inda muke kan darasi na ashirin da ɗaya a cikin darussanmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna karatu har yanzu a cikin suratu muhammad darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta goma sha biyar za mu tashi a kan aya ta goma sha shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم نعم أبايا ya yi mana magana a kan bambanci tsakanin muminai da kuma kafirai mun ji bambanci ta ɓangaren abin da ya shafi masaukin kowane ɓangare a ciki guda biyu cewa waɗanda suka yi imani da Allah sune afa man kana ala bayyinatin min rabbih da kuma waɗanda suka kafirce ma Allah sune kaman zujina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu kowanne Allah ya ba mu sifar sai kuma aka faɗa mana masaukin waɗanda suka yi imani ala bayyinatin min rabbih matsalin jannatin lati wa'idal mustaqim Allah ya mana bayani kaɗan daga cikin abubuwa na ni'ima da jin daɗi da suke cikin aljannar da za a sa su su kuma ɓangare na biyu kamar da na su amalihi wa taba'u ahwa'ahum Allah sai ya faɗa mana kamar huwa khalidun fil nari wa tuquma an fa faqatta'a am'a'ahum aka faɗa mana cewa za su dawwama a wuta sannan kuma za a rinka ba su abin sha na ruwan zafi wanda zai rinka tsintsinka hanjin cikin su sai aka faɗa mana azaba ta zahirin gangar jikinsu da kuma azaba ta baɗini ta ciki wanda za a yi musu kenan za su fuskanci azaba ciki da waje zahiri da baɗini kamar yadda 'yan aljanna za su fuskanci ni'ima a zahiri da baɗini zahiri na abubuwan da za su rinka gani na anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى wanda wannan gani ne za su rinka yi a ido gudanar su kawai ni'ima ce sannan wala hum fiha min kulli samara su ma duka nau'o'in kayan barbari din ganin su a idan ni'ima ce sannan kuma za su ci a cikin jikinsu yadda za su sha ruwa haka za su sha zuma su sha nono sannan su sha su sannan su cimin kulli samara da ta ga ni'ima ta zahiri ga kuma ni'ima ta batini a cikin jikinsu kamar yadda wa'annan ga azaba ta zahiri kamar huwa faridun finna wanda zahirin jikin ne wuta za ta rinka gasawa sannan batinin kuma wasu kuma alhamiman faƙaƙa am'a'ahu kowanne da ɓangarori irin azabar da Allah zai yi mishi bayan an gama da maganar kafirai da muminai da kuma bambancin da yake tsakanin su duniya da lahira sai aka koma zuwa ga nau'in mutane na uku shine nau'in munafukai nau'in munafukai a nan Allah ɗaukacin sarki zai tsawaita magana akan munafukai a cikin waɗannan ayoyi kamar yadda aka yi a suratul baqara aka yi magana akan muminai a ayoyi kaɗan biyar aka yi magana a kan kafirai a ‘yan ayoyi kaɗan, sannan aka ɗauki magana ne tsawo a kan abin da ya shafi munafukai, saboda nuni a kan haɗarinsu da cewa dole suna buƙatar bayani filla-filla, saboda a ɓoye suke ana zaton a can suke alhalin ba a nan suke ba. To wannan ba a iya gane su sai an yawaita bayani a kan sifofinsu da alamominsu yanda ba za ka zan su rubuɗi da cewa mominai ba ne, yadda in ka sun shigo ciki za a iya gane su da waɗannan sifofin. Data a nan Allah ya tsawaita bayani a cikin ayoyin da za su zo a kan su munafukai ɗin. Allah ya ce wa minhum daga cikinsu, ishara zuwa gawa ake yi a wannan kalmar ta aka ce wa minhum. A baya ba a ambaci munafukai ba, suwa aka ambata a baya kafirai aka ambata sai Allah ya ce wa minhum daga cikin su mana daga cikin kafirai din akwai masu irin wannan sifar su ne munafikai idan ka munafikai kai tsaye a cikin kafirai suke ba a cikin mu'mini suke ba a cikin mu'mini suke da gangar jiki da zahiri amma a cikin zuciya da aƙida da wurin Allah a cikin kafirai suke shi yasa sai Allah ya ce wa minhum daga cikin su kafirai din man yastami'u ilayk akwai wanda yake zuwa ya saurare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana ya saurari alqur'anin da kake karantawa ya saurari hikimar da kake faɗa na sunna duka suna ji suna sauraro hatta idan kharaju in indika har sai sun fita daga wurinka mana sun fita daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu lil ladina utul ilma sai su rinka ce ma waɗanda Allah ya ba wa ilimi mana waɗanda suka saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka fahimci abin da manzon Allah ya faɗa na Alƙur'ani da sunna suka gane suka samu fahimta su ne alladina utul ilm waɗanda Allah ya ba wa ilimi sai waɗannan mutanen munafukai su rinka ce musu ma za ƙala anifa wani ya ce ne zu ne yake faɗa wannan kalmar da su aka saurari abin da aka faɗa ɗin da su aka ji maganar amma kuma yanzu sun fito suna tambayar wasu suna ce musu ma za tsara alifa shi ya sa malaman tafsiri waɗansu suka ce suna faɗan wannan kalmar ne istihza'an saboda izgiri ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma wulaƙanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ɗaukanta ba wata magana ba ce mai kima wai me ma yace ne wai mai ma yace faɗa ne irin ba mu damu ba da abin da ya faɗa ba ba mu ɗauki abin da wata kima da muhimmanci ba da haka sai su fito suna tambaya ma za ƙala anifa ko dan dai izgini da wulaƙanta maganar ko kuma dan jefa shakka a cikin zuciyar waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai maganar nan da ya faɗa me take nufi ne wai wannan ayar da aka ce kaza wai me wai ayar ma take nufi ne wai akwai wani hadisi fa da yake cewa kaza ba yana faɗa maka wai dan ka yarda da hadisin ko kai imani da shi bane a yana faɗa maka ne dan ya sama shakka da shubha akan hadisin ko akan ayar Ko haka iyayensu munafukai tun asali haka suka ɗauko abin suke yi idan manzon Allah ya yi magana idan an karanta alkur'ani sai su fito suna jefa magana da nufin izgili da kuma sa shakka cewa ma za ƙala anifa wai me ya faɗa ne ɗazu me yake cewa ne wai kun ma fahimci maganar kuwa kun gane me yake nufi da maganganun da yake kai irin mu ba ma mu damu da maganar ba kuma ba mu ɗauke ta da muhimmanci ba ba ma mu gane ba ba wata hikima a cikin maganar ba wani bayani mai jan hankali da zai sa a mai da hankali ba har a gane abin da yake faɗa wannan ababin cewa izgiri ne suke yi da kuma raina maganar matan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu kuma suka ce a'a suna faɗa ne a bisa cewa ba su fahimci abin ba kwata-kwata haka ne ƙwaƙwalwarsu ba ta ganewa zuciyarsu ba ta fahimta shi yasa a cikin ayar ana ce ulaiikal ladina qama Allahu ala qulubihi Allah ya tsaye zukatar ta an karanta alqur'ani in an yi maganar manzon Allah din ba sa fahimta kwata-kwata ba sa ganewa Da kan an zo an yi magana sai su fito suna tambaya wai me aka ce ne me ake nufi da maganar da aka faɗa saboda ne saboda kwakwalwarsa Allah ya riga ya toshe ta ula'ikan lalina tsaba Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zuciyar da kan an yi maganar ba za su fahimta ba sauran masu imani da an karanta alqur'ani da an saukar da wahayi suka saurara daga bakin manzon Allah sai su gane abin da Allah yake nufi sai su gane abin da manzon Allah yake nufi saboda ne saboda zuciyarsu wankakkiya ce buɗaɗɗa wayannan kuma saboda zuciyarsu tosasshiya ce kullalliya idan an faɗa ba za su iya ganewa ba ba za su iya fahimta ba amma da an zo ana wani abu wanda ba wannan ba sai ka ga tana da kaifin basira da kaifin ƙwaƙwalwa, da saurin ganewa amma da an zo an karanta alkur'ani sai ya kasa ganewa da an zo an karanta sunnar wanzan Allah sai ya kasa ganewa za ka same shi ga tsananin basira da ƙwaƙwalwa. duk wani abu da aka zo da shi na duniya sai ya gane amma da an zo maganar addini da an zo magana karatun addini da littafin Allah to nan ne za ka ga daƙiƙancin shi ya bayyana to wannan shine ulaiikal ladina qama Allahu ala qulubihi Allah ya toshe kwakwalwar ya toshe zuciyar ba sa fahimtar addini ta zai iya yiwa fahimtar sai aslan ba ta yi da ta ce cewa ma za tsala alifa zai kuma iya yiwuwa a'a izgili ne da kuma wulaƙanta maganar shi yasa suke irin wannan tambayar domin su nuna izgiri da rashin kimar abin da suke tambaya a kai kowanne daga ciki na waɗannan ɓangarorin guda biyu zai ɗauka domin sifa ce daga cikin sifofin munafukai Allah ya daƙiƙantar da ƙwaƙwalwarsu ba ta ganewa sannan kuma suna daga cikin abin da suke so kullum shine zama suna izgili ga muminai suna izgili da abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan suna tambaya su ce faru lil ladina utul ilma suna ce ma waɗanda aka ba su ilimi su wane ne waɗanda Allah ya ba ilimi din wanda munafikai suke tambaya malaman tafsiri da yawa suka ce alladina utul ilma ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Abdurrahman ibn Zaid Ibnu aslam yake cewa allazina utul ilm ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune sahabban manzon Allah haka wannan ayar sai ta zama aya ce daga cikin ayoyi da suke magana akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya ambace su da cewa allazina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi wane ne yake ba da ilimin Allah ne yake ba da ilimin da aka suna cikin allazi na utul ilm waɗanda Allah ya zaɓe su ya ba su ilimin alƙur'ani da kuma ilimin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi duk da waɗansu daga cikin malamai suna ayyanawa waɗansu daga cikin magabata suna cewa ƙalulin na utul ilma ana nufin Abdullahi ibn Mas'ud domin shine ya ƙwarewa da sanin alqur'ani da haka suna tambayar abdullahi ibn mas'ud ma za qala anifa suka ce shine na utul ilm an rawaito wannan daga abdullahi ɗan abbas da waɗansu daga cikin tabi'ai haka kuma shi kanshi abdullahi ɗan abbas din an rawaito cewa qalu lil ladina utul ilm ana nufin abdullahi ibn abbas ka yana cikin na utul ilm domin yana cikin waɗanda Allah ya hore musu fahimta da ilimi na alƙur'ani mai girma Sana'ar an rawaito daga cikin wasu daga cikin sahabbai suna cewa qalulin ladina utul ilma ana nufin Abu Darda radiyallahu anhu wayannan sune mutum uku daga cikin sahabbai waɗanda aka ayyana su da cewa su ne ake nufi da qalulin ladina utul ilma duk da cewa ayar tana ɗaukan dukkanin su gaba ɗaya kamar yadda Abdulrahman ibn Zaid ibn Aslam ya faɗa tana nufin duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma an ayyana waɗansu daga ciki saboda ƙwarewar da suke da ita da gogewa da shaida da suke da ita daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan sanin Alƙur'ani da kuma fahimtar Alƙur'ani. alqur'ani din قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا Allah ce ula'ika irin waɗancan masu wancan sifar ta munafurci da rashin fahimtar alƙur'ani da kuma izgini da alƙur'ani ɗin tsaba Allahu ala qulubihim sune waɗanda Allah ya toshe zakatansu Allah ya toshe zuciyar alkhairi baya shiga ballantana har su fahimci alkhairi da Allah ya riga ya toshe zakatansu wattaba'u ahwa'ahum kuma sun bi son zuciyarsu wayannan sifofin guda biyu sune suka hana su fahimtar alqur'ani da fahimtar addinin Allah mai girma da buwaya ko ne ya zama Allah ya toshe zuciyar mutum ba zai rinka fahimta ba domin manzon Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah yake sai shi da alkhairi to Allah zai fahimtar da shi addini to su kuma waɗannan Allah baya nufinsu da alkhairi domin munafikai ne da ta Allah ya toshe zuciyar ya zama ba sa fahimtar addini sannan abu na biyu suna bin san rai bin san zuciyarsu shine a gaban su ba sa tunanin bin hanya ta daidai ba sa tunanin neman shari'a a wurin Allah da haka sai Allah ya bar su da wannan hanyar ya zama sun ɓace an toshe zuciyar kuma sun ci gaba da bin san zuciyarsu ba za su dawo su shirye ba wannan shi ne sifa ta munafukai da kuma alaƙarsu da majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna halartar majalisin suna zama a majalisin ana zama tare da su suna sauraron duk abin da sahabban manzan Allah suke saurara amma kuma baya iya shiga cikin zukatansu ba sa iya fahimtar abin da ake faɗa. saboda wannan hukumar da Allah maɗaukacin sarki ya musu na toshewar zuciya shi yasa a wani wurin Allah sai fi qulubihim marad fa zadahum Allah akwai ciwo ne a cikin zuciyar sai Allah ya ƙara musu wani ciwon akan wanda suke da shi dama akwai ciwo na munafunci sai aka ƙara musu ciwo na toshewar zuciya ta yadda zuciyar alkhairi ba zai iya shiga ba ballantana su fahimci alkhairin da aka turo a ciki da aka shine ma'anar ulaika alladhina tara Allahu ala wacce qulubihim wattaba'u ahwa'ahum sai Allah maɗaukacin sarki ya ce yace walladhina hadau lallai waɗanda suka shirya suka bi hanya ta shirya suke neman shirya din kuma suka bi hanya ta shirya da hudan to su Allah zai ƙara musu shirya kamar yadda waɗancan suka bi ɓata Allah ya ƙara ɓatar da su to waɗanda suka bi shiriya suka bi hanya ta shiriya su ne allazina tadau domin al-ihtida shine ittiba'u tariqul hidaya shine mutum ya bi hanya ta shiriya shine al-ihtida da haka wanda ya bi hanya ta shiriya ya nemi hanya ta shiriya din hanya ta shiriya kuma neman ta ake yi bin ta ake yi ba mutum zama zai yi sai shiriya ta mai ba shi yasa daga lokacin da mutum ya zauna yana jiran wai sai Allah ya shiryar da shi al-imamu eh, mai ahadari yake cewa fa innahu min alamati shaqa wal khidlan wa basira daga lokacin da mutum ya zauna ya yana jiran sai shiriya ta zo mai to alama ce ta taɗewa cewa wannan ya gama halaka Allah ya tabar da shi ya halaka kuma basira shi ta riga ta toshe shine ulaika allazina tsaba Allahu ala qulubihim a riga an toshe kwakwalwar kenan da haka ba zai tashi ya nemi hanyar shirya da kanshi ba ba zai tashi ya ba hanyar da ake bi a samu shirya ba ana samun shirya a zaune a cikin ɗaki ne shirya ba ta zuwa ta samu mutum a zaune a cikin ɗaki ina ne ake neman shirya ya zai nemi ina ne ake neman shirya ya je nemi ilimi ya je ya san Allah ya san manzon Allah ya san addinin Allah a nan ne ake samun shari'a amma kana zaune ka ce sai Allah ya shirye ka alama ce ta cewa halaka ta gama tabbata akan mai wannan sifa wanda kuma yake neman shari'a shine wanda ya tashi ya hau hanya ta neman ilimi ne wanda dila tada wanda suka nemi shari'a suka je suka saurari karatun alqur'ani suka saurari manzon Allah da niyya ta neman shiriya ta neman daidai ta neman Allah ya datar da su to wannan zada huda Allah zai ƙara musu shiriya akan wannan shiriyar da suke nema wa atahum taqwahum kuma Allah zai ba su taqawarsu abinda ake nufi da atahum Wa waffaqahum lil amali salih Allah zai jatar da su akan aikata ayyuka na ƙwarai ya zama ayyukan da za su rinka aikatawa ayyuka ne na ƙwarai ayyuka ne na kirki za su rinka yin aiki don Allah za kuma su rinka yin aiki don neman yarda Allah shine wa atahum mu. Allah zai datar da su su rinka aikata aiki na ƙwarai ba zai sanya su cikin wanda za su je su zauna su rinka cewa mu ma muna so mu zama na kirkin in Allah ya shirye mu za mu zama in Allah ya datar da mu za mu daina a'a za su tashi su yi aiki don neman shiriya daga nan sai Allah ya ƙara musu shiriya sai kuma ya ba su takawa ya datar da su su rinka aikata aiki na ƙwarai a cikin al'umma wannan shine wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum Allah madaukakin sarki zai musu sakamako shine daidai da wallazina zahadu fina lanahdi yanahum subulana wa inna Allah lama al-muhsinin lalle wayanda suka tashi suka yi aiki suka yi mujahada saboda Allah Allah ya ce to za mu shiryar da su hanyar wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum daga gwargwaron yadda ka tashi kai aiki ka nemi shiriya ka nemi aiki na kwarai ka nemi hanya madaidaiciya gwargwadon an yadda Allah zai dakatar da kai ya shiryar da kai ya dora ka akan wannan hanyar shi yasa za mu ga duk wanda yake a hanya madaidaiciya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa qurunul mufaddala gaba daya haka kuma har zuwa tashin alkiyama duk wanda ka gani a hanya madaidaiciya to za ka ga ya tashi ne ya yi aiki tukuru ya nemi wannan hanyar to sai Allah ya dasar da shi ya sauƙaƙe mai hanyar fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu yusra sai Allah ya sauƙaƙe mai hanyar ya datar da shi sai ya ci gaba da tafiya amma kafin ya ya samu sauƙi fa ya wahala ya gaji wataƙila ya rinka tunanin ma ko ya janye ne ko ya haƙura ne amma ya ci gaba da dagewa da ya ci gaba da dagewa ihtada kenan zaga humhudan sai Allah ya ƙara mai wata shirya akan wannan ya sabaki da tabbata yanda ba zai iya barin wannan hanyar ba sai kuma wa atahum Allah ya bashi takawa ya ci gaba da tabbata da aiki da dagewa a kan wannan hanyar har mutuwa ta zo ta same shi har ya bar duniya din Allah ya bar kyakkyawan ambato a kai shi saboda ne saboda wannan aikin da yi aljaza'u min jinsil amal daga Allah baya tozartar da wanda ya kyautata aiki inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala gwargwadon yadda ta kyautata aiki gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki zai datar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya na'am fa hal yanzuruna illa الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ya في الله ما لو كتين سرسي يتعار قوما وادي زوا قوائن كمتانا دي إشارة أتنسو دضمير ومنهم su ɗin nan dai wa'annan mutanen daga cikinsu hal yau zuru na illasta ana ma yau zuru illasta ba abin da suke jira fa sai alfiyama al'iyama kawai suke jira tunda ba su yi imani ba ba su yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ba to su jira al'iyama kuma kenan da su jira al'iyama ne ai ba abin da suke jira illasta a sai al'iyama ta zo kawai an ta'tiyahum bagta kuma al'iyamar ta zo musu bagtatan ba tare da shiri ba ta faɗo musu kwatsam kawai wannan suke jira al'iyama za ta faɗo kwatsam ne al'iyama za ta faɗo musu aka ce ina an ta'fi yahum su waɗannan da ake magana da su ɗin su ne al'iyama za ta samu ba su bane al'iyama za ta samu amma neman ta faɓat ƙamar ƙiyamatu duk wanda ya mutu al'iyama shi ta faɗo mai ko mutuwar haka take faɗowa babbata haka take faɗo ma mutum kwatsam ko ya shirya ko bai shirya ba shi yasa anan aka ce fa hal yanzuruna illa an ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan ba komai suke jira ba fa sai al-qiyama ta faɗo musu kwatsam ba tare da shiri ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabi rabbik ko min azabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan ba komai suke jira ba fa sai wani yanki na azabar ubangijin ka ya fado musu ko kuma al'iyama ta fado musu kwatsam ba tare da shiri ba haka al'iyama za ta fado musu ko dai al'iyama ta gaba ɗaya ta fado ko kuma al'iyamar kowane mutum ɗaya wanda ita ce mutuwar shi ta faɗo mishi kafin a zo al'iyamatul kubra wanda kowa da kowa zai shiga ciki sai Allah ya ce faqad jaa ashraquha ai haƙiƙa alamomi na alƙiyamar sun riga sun zo shine faɗar jaa ashraquha faqad jaa alamatuha wa amaratuha alamomin alƙiyama sun riga sun bayyana me yasa aka ce alamomin alƙiyama sun bayyana a wancan lokacin da ake magana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ana magana ne da al'ummar da suna alaƙa da littattafan da suka gabata a baya kuma an faɗa musu cewa akwai tashin al'iyama kuma babbar alama ta tashin al'iyama da ake faɗa ma al'ummomin da suka gabata shine zuwan annabin ƙarshe wanda daga shi al'iyama ta zo to faƙar za a alamomin tashin al'iyama sun zo wanne ne alamar tashin alkiyama shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babbar alama ta tashin alkiyama ta gama bayyana kenan domin daga shi Allah ya rufe sako daga sama sai dai al'iyama kawai za a jira ba wani annabi yanzu da ake jira a bayan ƙasa ba wani lissafi da ya rage ake jira a bayan ƙasa abin da ake jira kawai shine tashin alkiyama ya sa Allah ya ce fa qad jaa ashraquha haqiqa alamomin alkiyaman sun zo shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma turo saukar da alƙur'ani littafin ƙarshe shi yasa da yawa Allah yake magana akan alkiyamar Ya ce as-sa'atu wa shaqqa al-qamar alkiyamar ta kusa ta kusanto saboda wata ya tsage a zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam, haka Allah ya ce iqtaraba na nasi hisabu. hisabun mutane ya kusa zuwa fa Wani fi ghaflatin mu'ridun amma mutane suna cikin gafala ba su sani ba ga hisabun suna ta matsowa ga su kuma a cikin gafala da rafkana da haka yana nuna ashraqus sa'a ɗin sun zo sun riga sun tabbata saura manya-manyan alamomi wanda daga su ne sai tashin al'iyama. Amma alama muhimmiya da aka sanar a baya ita ce aiko manzon Allah ta bayyana. Sannan ƙananan alamomi da za su zo ka bayan wannan kamar yadda manzon Allah ya faɗa da aka tambaye shi fa akhbirni an amaratiha qala an talid al amatu rabbataha wa an tara al ufata al al ri'a ash ya taɓawalu na fil duka wannan suna cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana wanda sun bayyana kuma suna ci gaba da bayyana banda abubuwa da yawa waɗanda ba su da iyaka wanda manzon Allah ya yi ta faɗa za a ji kaza kafin alkiyama za a yi kaza wanda duk sun faru sun wuce a baya yanzu ma abin da ya rage sai manyan da manzon Allah ya ce inna hala taqumu sa'a hatta tarau ha ashru alama, al'iyama ba za ta tsaya ba sai kun ga wasu manyan alamomi guda goma kafin al'iyama ta tsaya waɗanda su ne aka ake kamanta su da cewa kalkarar kamar a tsinka abin wuya ne wayannan alamomin guda goma kamar ya tsinke ko wata ƙwaya na bin wata wata na faɗuwa wata na faɗuwa na bin ta a baya ba tsayawa to haka waɗannan manyan alamomin za su ba tsayawa ƙarshe na zuwa tashin alƙiyama na zuwa su ne manyan alamatu sa'a al da manzon Allah ya faɗa amma anan da yace faɗar da ashraqa babban ashraq din anan ana nufin aiko manzon Allah da kuma saukar da alqur'ani banda kuma sauran alamomi na al'iyama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa da cewa za su faru kafin tashin al'iyama Allah ce fa anna lahum idza ja'atkum dhikrahum ana fa anna lahum dhikrahum idza ja'atkum me zai amfane su wa asuwarsu idan sun wa sun tunani sun dauki darasi me zai amfanar da su idan ja'atun idan alƙiyama ɗin ta zo musu kamar an yi takdim da ta'khir kenan fa anna lahum dhikra idan ja'atun idan alƙiyama ta zo musu menene wa aswa bi amfani su da shi Mana yanzu ne ya gabata su wa'azu yanzu ne ya gabata su dauki darasi idan alƙiyama ta zo musu bakkatar to wannan wa'azuwar ba za ta amfani su da komai ba Shi shine fa na lahu idza ja'akum dhikrahu sai zama daidai da fadin Allah madaukakin sarki yawma idin yatadhakkaru al-insanu fa na lahu dhikra ranar da dan adam zai wa asu ya ɗauki darasi yayi imani Allah ya ce to ta yaya wannan imanin zai mai amfani bayan an ce ya imani tun kafin alkiyama ta zo ya ce imani an ce ya imani tun kafin mala'ikun mutuwa su sauko Yaƙi ta yaya sai yanzu ne ya fara ganin mala'iku sannan zai sai ya tuba sannan zai sai ya yi imani a lokacin Allah ya rufe karɓar tuba Allah ba zai karɓi tuban shi ba. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت imani ha خيرا ranar da waɗansu daga cikin ayoyin Ubangijinka za su, imma dai ayar mutuwa ta mala'ikun mutuwa, imma dai aya ta tashin al'iyama, idan ta zo, layan fa'u nafsun imanuha ba wata rai da imaninta zai mata amfani a wannan rana. Tuba ba zai yi amfani ba, a lokacin an riga an rufe ƙofar tuba. Manzo Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafara Allah Allah yana karɓan tuba yana karɓan gafara malam yogar biyu matuƙar bawa bai tsar gargara ba ba a zo cire ran shi ba to Allah zai karɓa amma da an zo to yau mai iri ya kawul insanu kenan wa an da ka. wannan amfani wa azuwa da tuban ba za ta amfani mutum da komai ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce su tuba su imani su koma da Allah kafin alkiyama ta faɗo musu ita alkiyaman nan faɗowa take yi kwatsam kawai sai dai a ganta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce alkiyama za ta tsaya mutane suna kasuwa suna harkokin su kawai alkiyama kwatsam za ta faɗo ba za ta ce wani na gyara kwamin shi na lambu yana bubbuɗe hanyoyin ruwa ruwa na wucewa wani ya baga yaji ana dubawa za a yanka a siya wani yana kaza manzo Allah ya ce kowa yana harkokin shi kwatsam a daidai wannan lokacin alkiyama za ta faru shine hal yanfa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum fa faqad jaa ashraquha gari alamomi nan ana faɗa kuma duk sun gaba tabbata manya-manyan suna nan tafi da ka ɗin wancan ba ta faɗo maka ba to kiyamar ka ta kan kanka kai kaɗai na mutuwa za ta faɗo maka kwatsam da ka to ta yaya wa'azi ko tunatarwa za ta yi maka amfani a wannan lokacin idan a yanzu da lokacin da kake da rai da lafiya da tazarar lokaci ba ta amfane ka ba شيني فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراقها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم في الله مدوقة تركية نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله مدوكتين سركي يقوم مغنى لمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم yace fa alam ka sani ilimi ka sani cewa la ilaha illallah cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ka san wannan kalmar wanda kalma sai saboda ita Allah ya halitta sama da ƙasa saboda ita Allah ya aiko manzanni gaba ɗaya saboda ita Allah ya saukar da duk wani littafi a bayan ƙasa saboda ita Allah ya halitti sama da ƙasa da rana da wata da taurarin da suke ciki ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi al haqqu mutasaddisatu la ilaha illa Allah da haka Allah ya halitti dukkan halittu ne saboda tabbatar da wannan kalmar tana la ilaha illallah haka Allah ya ce ka sani cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi yasa da Allah zai yi shaida a kanta sai yi shaidu wanda babu irin Allah ce shahida Allahu annahu la ilaha illa Allah da kanshi ya shaida akan wannan kalmar ba kai kaɗai ka shaida cewa la ilaha illallah shahidan Allah shi kanshi Allah ya ce da annahu la ilaha babu abun bautawa da gaskiya sai shi wal malaikatu malaikun Allah gaba daya su ma sun ce da la ilaha illa Allah wa ulul ilmi haka ma abota ilimi waɗanda Allah ya ba su ilimi daga cikin mutane da aljanu da dukkan halittu sun shaida la ilaha illa Allah da aka kalma sai wanda take ɗauke da shaidu wanda babu wata kalma duniya da lahira wadda take da irin wannan shaida kalmar da Allah ya shaida a kanta dukkan mala'ikun Allah sun shaida a kanta haka duk wani ne ilimi da Allah ya ilmantar da shi ya shaida akan wannan kalmar la ilaha illallah da aka kalma ce wanda take ita ce mafi girman kalma a sama da ƙasa ita ce mafi girman kalma a duniya da lahira ita ce mafificiyar kalmar da bawa zai faɗa manzon Allah ya ce mafificiyar addu'a mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar da za a yi rana arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyin min qabli la ilaha illallah. mafi alkhairin abin da na faɗa a ranar arfa duk da kuma dukkan annabawan da suka wuce kafin in zo ita ce kalmar la ilaha illallah. shi yasa da ita ce kowane annabi yake zuwa da ita Allah yake aiko shi ba wani annabi da ba da wannan kalmar Allah ya aiko shi ba saboda matsayinta da girmanta da kuma darajarta amma Allah ce fa alam ka sani cewa la ilaha illallah idan wannan yana buƙatar mutum ya auna iya masaniyar shi da wannan kalmar menene ilimin da kake da shi dangane da kalmar la ilaha illallah ka san haƙiƙanin ma'anarta ka san rukunnanta da suka jini a kansu ka san sharuɗanta wanda sai da su take tabbata in ba sharaɗi ɗaya a ciki ta rushe duka waɗannan abubuwan abun bukata ne a wurin musulmi sanin ma'anarta sanin rukunnanta da kuma sanin sharuɗanta da ta ƙunsa yana cikin fa'alam annahu la ilaha illallah ta sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to idan mutum ya sani fa ya ƙara sani in ma ka sanin ka ƙara sani a nan manzon Allah ne ake magana da shi aka fi fa'alam annahu la ilaha illallah wanda duniya gaba ɗaya ba wanda ya kai shi sanin ma'anar la ilaha illallah ba wanda ya kai shi saninta amma Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani yi ilimi cewa la ilaha illallah da ka gwargwadon darajarka da imarka da matsayinka gwargwadon ilimin da kake da shi na wannan kalmar gwargwadon abin da ka sani na wannan kalmar ta la ilaha illallah kalmar da saboda ita ne ka zama musulmi in ba ta kai ba musulmi ba ne kalmar saboda ita ne za a ta shiga aljanna in babu ita ba aljanna bal saboda ita ne ma aka halitta aljanna in ba dan ita ba aljanna ma ba za a halitta ta ba to menene gwargwadon ilimin da kake da shi akan wannan kalmar Naka wannan ayar tana tunatar da mu da zabarar da mu da faɗakar da mu akan cewa wannan kalmar ba kalma ba ce wanda kawai za mu furta da bakin mu bari kalma ce wanda take buƙatar ilimi take buƙatar fahimtar abin da ta kunsa take buƙatar mu san sharuɗanta da dokokinta mu san abubuwan da suke rusa ta mu san kuma abubuwan da suke ƙarfafa kalmar su ƙara mata ƙarfi wannan shine musulunci shine addini shine kuma tauhidi da ake kira zuwa gare shi din yana kewayawa ne akan wannan kalmar da abin da ta kunsa da abin da yake ɓata ta da abin da yake gyara ta da abin da yake ƙara mata ƙarfi da inganci shine tauhidin ka gwargwaron tauhidin ka gwargwaron alaƙarka ka da wannan kalma mai girma wannan kalma mai daraja wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa ya Musa inda a ce za a ɗauko sama da ƙasa da duk halittun da suke ciki gaba ɗaya a tattara su duka a sa su akan sikeli na mizani guda ɗaya a ɗauko la ilaha illallah a ɗora ta kan ɗaya mizanin na hannun tafin sikelin sanzu Allah ya ce Allah ya ce ma annabin Musa ina bihinna la ilaha illallah sai la ilaha illallah tarin jayi su gaba ɗaya dukkan halittun Allah gaba ɗaya a tattaro su a sasu a sikeli a ɗora la ilaha illallah a san sikeli manzo Allah ya ce malat bihinna la ilaha illallah Allah ya ce ma annabi Musa sai la ilaha illallah tarin jayi wa'annan halittun gaba ɗaya saboda girmanta da kuma matsayinta da haka da aka ce fa'alam annahu la ilaha illallah ba na nufin kawai ka zauna ka ce la ilaha illallah ba na nufin kawai ka ɗauki sharbi kai ta la ilaha illallah a ka sani aka ce fa'alam ka san cewa la ilaha illallah kana buƙatar ilimi kana buƙatar fahimta da hararo abubuwan da suke kunshe da su a cikinta masu daraja sannan idan ka yi wannan wastaghfir li dhanbika sannan ka nemi gafarar zinubanka da ka aikata bayan ka yi ilimi ka san wannan kalmar da ma'anarta sannan kuma ka zo ka nemi gafarar Allah shine wastaghfir li dambika walil mu'mini sannan ka nema ma mu'minai ƴan uwanka gafara kuma Allah ya gafarta muku zunubansu wal mu'minat sannan ka nema ma ƴan uwanka mu'minai mata gafara a wurin Allah wannan umarni ne aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa bayan ya yi ilimi a kan kalmar la ilaha illallah to ya nemi gafarar Allah ya istighfari sannan ba shi kaɗai ba ya nema ma sauran mumine gafarar Allah sannan kuma ya nema ma sauran mumine mata su ma gafarar Allah Allah ya gafarta musu shine wastaghfir li dhanbika mu'mini na wal mumina shi yasa zamu ji da yawa daga cikin addu'o'in mutane na kwarai bayan Allah yana ɗauke da neman gafara ta kansu da kuma neman gafara na ‘yan uwansu muminai. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا suna cewa Allah ka gafarta mana ka gafarta wa ‘yan uwanmu da suka rigaye mu yin imani shi ne wattaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat kada ya zama kanka kawai kake nema magafara su ‘yan uwanka sai dai ka bayyana aibin da laifukansu, wane yana kaza, wanda tana aikata kaza, wane laifin kaza yake yi, wane ɓarawo ne, wane mashayi ne, wane mahaɗinci ne, ai wane kaza da kaza, jin iya wannan, amma man aje umarnin Allah wa tafsiri dan bika walil mu'mini na wal mu'mina. Mutanen da Allah ce mu ci gaba da nema musu gafara Allah, mu kuma aikin mu ne tallata ma duniya laifukan nasu da aibukansu tararar cin karo da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da Allah ya sa ka kaƙi ga abin da Allah ya haramta maka kana yi faɗan aibukan mutane ɗin sunan shi ne sunan shi giba da Allah ya ce wala ya sabba ba'dukum ba. kada sashin ku ya rinka cin naman sashi ya rinka jiba ga sashi to sai zama wannan shi muke yi wannan din da Allah ya ce ka ai wancan kuma da Allah ya ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat shine ba ma yi na san wani ɓarawo ne na san wani ɗan iska ne na san wani kaza ne maimakon in na sa goshi na a ƙasa na yi sujjada in ce Allah ka gafarta ma wani Allah ka shiryar da shi Allah ka yafe mai ba zan yi wannan ba wanda shi ne Allah ya sa ni sai in fito majalisa in ba da labari wani kaza yake yi wani aiki shi kaza ne wani laifin shi kaza ne ko in ɗauko hoto in sa a social media in yaɗa ko in rubuta in tura an kama wani ya yi kaza an kama wani yana kaza wannan shi ne aikin da Allah ya ɗora maka ba shi ne aikin da Allah ya ɗora maka ba aikin da Allah ya ɗora maka shi ne ka nema mai gafara Allah ya shiryar da wani Allah ya gafarta mishi da haka kai sai Allah ya tsare ka Allah ya baka kariya kai ba za ka fada cikin wancan abin da ya fada ciki ba shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa mun haɗu da mutane da yawa waɗanda muka san suna da aibuka daga cikin aibuka amma kuma sun kame bakinsu daga aibukan mutane sai Allah ya sitinta aibinsu ba a gani ya ce mun haɗu da mutane kuma waɗanda ba su da aibuka ba a san aibinsu ba sai suka rinka magana akan aibukan mutane sai Allah ya kona asirinsu ya yaya aibinsu aka rinka ganin aibukansu Daga gwargwadon yadda za ka rinka magana a kan aibukan mutane, gwargwadon Allah yadda Allah zai rinka buɗe maka hijabi da labule na sitirci da Allah yake sama bayi, gwargwadon yadda Allah zai rinka yaye maka shi. Mutane su fara gano aibukanka. Ƙananan aibuka wanda ba a gani, Allah ya yaye hijabi a rinka ganin su a tattare da kai. Saboda ba ka suturta mutane. wa man satara musliman satara wanda ya suturta musulmi Allah zai suturta shi ballantana kuma wanda ya suturta ya koma yana nema mai gafara Allah ya dauki faɗin Allah madaukakin sarki wa taghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat da haka Allah ya ce wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum in kun yi abin da Allah yake so in ma ba ku yi ba wallahu ya'lamu mutaqallabakum Allah ya san kai kawowarku wa maswaakum da makobarku duka Allah ya sani kai kawo da kuke yi da kuma ina za ku koma duka Allah ya sani shi yasa malaman tafsiri suka yi ta maganganu akan mutaqallabakum wa maswaakum su ce mutaqallabakum shine al'amuran ku na rana da kuke yi rayuwar da kuke yi da rana da kai kawo da kuke yi da neman abinci na rana to Allah ya sani wa maswaqun kuma suka ce da daddare idan kun koma makwanci Allah yana sane da ku mana abin da kuka yi da rana ya sani abin da kuka yi bayan kun dawo makwanci wurin hutawa ya sani wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaqum suka ce wannan shine kamar wa huwa alladhi ya'lamu yatawaffakum bil-layl ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل شنو yake kashe ku da daddare yana sanada maswaqun kenan wa ya'lamu ma jaratum bin kuma yana sanada abin da kuke aikatawa da rana shine mutaqallabakum kenan suka ce wannan shine ma'anar wa ya'lamu mutaqallabakum wa maswaqu wadansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi taqallubukum fi asladi abaikum ila arhami ummahatikum kai kawo da mutane su suke yi a cikin tsatsan iyayensu daga wannan kakan a ciro tsatsan ya koma wannan ya koma wannan har ya zo kan uba shi kuma uban tsatsan na cikin shi daga nan a cire tsatsan a mai da shi cikin mahaifa shine masuwakun matabbata inda za a zauna a cikin mahaifa an gama wannan tsalle-tsallen kenan daga wannan kakan a tsallako zuwa wannan zuwa wannan a cikin tsatsan iyaye suka ce wannan ne wallahu ya alama alamu mutaqallabakum wa masuwaku. Allah yana sane da kai kawo da kuke yi daga wannan kakan a tsallaka wannan tsatsan a tsallaka wannan tsatsan wa masuwaku kuma ya san makowar ku a cikin mahaifa ta uwa a lokacin da aka zo halittar ku da fitar da ku zuwa ga duniya shine wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa masuwaku. Waɗansu kuma malamai suka ce a'a ana nufin wallahu a ay ya'lamu ya'lamu mutaqallabakum Allah ya san kai kawowar ku a duniya rayuwar da za ku gaba ɗaya Allah ya san ta da maganar ku da zaman ku da shiru da ci da sha da duk abin da za ku yi Allah ya sani a duniya wa maswakun kuma ya san makomar ku a cikin kabari ya za ta kasance yaushe za ka mutu a ina za a sa ka a wani kabarin za a birne ka a wanne garin a wacce ƙasar a wanne yankin a ina kabarin yake Allah ya san ina ne kabarin ina ne makwancin ka na ƙarshe shine wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaqum ya san jujjuyawar ku a rayuwar duniya kuma ya san inda za ku koma ƙarshen al'amari bayan kun mutu a birne ku a rufe ku a wurin waɗansu suka faɗi wasu abubuwa wanda ba wannan ba amma dai ayar duka za ta ɗauki wayannan abubuwan ya ta mutaqallaba kuma wasu waku. Allah ya san duk kai kawo da mutum yake yi sawa'un a tsatsan iyaye ne da makomar a cikin mahaifa ko ko sawa'un kai kawo da zai yi da rana da kuma inda zai koma da daddare ya kwanta ko ko a'a kai kawo da zai yi a cikin rayuwar duniya da kuma inda zai koma ya kwanta a cikin kabari duka wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaqu Allah yana sane da wannan kai kawo ɗin kuma Allah yana sane da ina ne makomarku sai zama wannan kaman tunatarwa ne da faɗakarwa da kuma jawo hankali akan fa'alam annahu la ilaha illallah ku sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah idan kun sani din kun tsaya kun yi abin da ya kamata Allah ya sani idan ma ba ku yi ba Allah ya sani haka kuma ne sai a nemi gafarar Allah a nema ma yan uwa gafarar Allah idan kun yi din Allah ya sani idan ma ba ku yi ba wallahu ya'lamu mutaqallabakum kuma maswaakum duka yana sane da abin da kuke aikatawa ishara a cewa idan kun yi da kyau za ku ga da kyau idan kuma ba ku yi da kyau ba za ku ga sakamakon da abin da kuka aikata da ko kome mutum ya aikata Allah yana sane da wannan abu kuma zai mai hisabi kan abin da ya aikata babu kuma wanda zai iya kubuce ma Allah ba kuma wanda yake da wani mataimaki wanda zai taimake shi a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya gabata a baya a wannan surar da surar da ta gabata duka mun ji Allah ya faɗa mana idan al'amarin Allah ya zo babu wanda ya isa ya shiga tsakani babu kuma wanda ya isa ya kawo agaji akan wannan al'amari ya rage ba mutum sai ya tsaya ya yi da kyau saboda ya samu da kyau shi ma a duniya ya kuma samu da kyau a lahira kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗakarwa yake jawo hankali a kai. A cikin wannan ayar akwai ishara akan cewa ana gabatar da ilimi ne kafin aiki. Duk wani abu da za ka aikata, ka fara gabatar da sanin abin. kafin ka aikata shi wala ya yahillu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya alama hukm Allah fi sai ka fara sanin hukuncin Allah akan aikin sannan ka aikata idan kai aiki kafin ka san abin ka san ilimin abin ka san hukuncin Allah akan abin to wannan shine bata shine haƙiƙanin bata da Allah ya ce ta ghairil maghdubi alaihim wala ad-dallun allazina ya'maluna bi ghairi ilm sune wanda suke aiki ba tare da ilimi ba wannan sune fatattu da ga hakikanin fata shine ka zo ka kama ibada da aiki ba tare da sanin hukuncin Allah akan wannan aikin ba aiki da ka kawai dan na ga ana yi ni ma na shiga ina yi dan an haife ni a inda ake yi ni ma na kama yi to wannan shine hakikanin fata da ana fara yin ilimi ne kafin aiki domin an ce fa'alam annahu la ilaha illallah sannan sai aka ce wastaghfir li dambika ka fara sani sannan kayi aiki aiki shine istighfari da neman gafara shi yasa Imamul bukhari rahimahullahu ta'ala a cikin sahih yayi babi na musamman akan wannan yace babun al-ilmu qabla al wal amal a cikin kitabul ilm a sahih yace babi da zai yi magana akan ana fara yin ilimi ne kafin a yi magana ko a yi aiki a addini kafin ka ce komai sai ka san abu kafin ka aikata komai sai ka san abu shine al-ilmu qabla al-qawli wal amal sai ce wa qawlin lahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi sai kafa hujja da wannan ayar a cikin babu sai ce fa bada'a bil ilmi qabla al-qawl ko kuma fa bada'a bil ilmi sai Allah ya fara da ilimi a cikin wannan ayar wannan shine mahallu shahi na Imam al-Bukhari a wannan babu daga ayar tana faɗakar da mu akan neman ilimi da dagewa da kuma zabura akai idan mutum bai fahimtar ilimi alamar cewa Allah baya nufin shi da alkhairi kamar wa'annan munafikan ulaiikal ladina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum daga yawan istighfari shi yake buɗe kwakwalwar mutum ya fahimta addini ya shiga cikin man yuridillahu bihi ya yufaqihu fi din ba wani hanya ta neman ilimi mafi kyau da bawa zai samu buɗewar kwakwalwa da fahimta kamar yawaita istighfari da neman gafara domin ba abin da yake toshe kwakwalwa da fahimta ta ilimi kamar zanibi da sako ba abin da kuma yake wanke zanibi da sako kamar istighfari Shi duk lokacin da malamai ma'abota ilimi wata matsala ta kuɗe musu suka kasa ganewa suna lazimtar istighfari da neman gafara Allah sai kaga Allah ya musu fatahi ya buɗa musu kwakwalwarsu sun samu fahimtar wannan matsalar da suke nema. Shi yasa a nan aka haɗa neman umarni da neman ilimi da cewa wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya gafarta mana ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta ma ƴan uwanmu muminai maza da mata ya yafe musu kurakuransu gaba ɗaya ya haɗa mu da mu da su gaba ɗaya a cikin aljanna ya fahimtar da mu alkur'ani ya ba mu ikon aiki da shi ya zaunar da mu lafiya kuma ya zaunar da ƙasarmu lafiya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين